gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera ha. da kirki kowa kuma ya cuci kowa bai kyale kowa ba shi ganin kowa da gashi gondira ba shi ganin kowa da mutunci gondira gondira Gundera, Gundera, Gundera, Gundera, Gundera, gundira gashi nan Gundira, gundira, gundira, gundira, gundira ya taho. ke Babana, babana dan audu ina wuni dan audu lafiya dai ko babana Allah ya daidaita ni na ji daɗi na fara ganin gyara a cikin al'amura na sannan yadda na ɗauki rayuwa da da zafi yanzu Allah ya taimake ni hmm. na fara ganin na gyara mutane su dan fara fahimta ta hmm. kuma yadda na fara kasuwanci nan hmm. Allah ya fara turfa gari na nono. saboda haka babana a ci gaba da mini addu'a yadda Allah ya fara dafa lamarina na fara ganin tsira da wato ainihin mutunci a cikin sana'ar raken kan Na? Ai yadda raken nan naka yi zaƙi. Eh. To haka nake fata Allah ya sa albarka a cikin wannan sana'a da ka fara. Alhamdulillah. Kuma dan Audu hmm? daga lokacin da na san ka fara shirya. tun daga lokacin da ka fara sana'a na san shirya ta zo hmm. Allah ya maka albarka Allah ya taimaka amin babana Allah ya taimaka da amin babana alhamdulillah amin babana <laughs> na gode babana Allah ya taimaka na gode babana na dan mutum magani na dan yi mantuwa dan audu mungun ice hmm. Hmm. mai kamar mutum mai kamar mutum nan tsuntsu mai yalolo gashi ana maganin wuya kana jin daɗi Allahu akbar dan eh, audu kowa ya ce yana sanya gabacin ka to zai rasa nasa zai rasa nasa ya wahala dan audu Allah sarki babana Allah sarki babana in nace ce maka babana ka bi ni kace ya dana babana babana babana babana babana babana babana sharakin ka ai kai ai illa Allahu akbar kan je in kyautatawa baba ne da wannan mm. saboda ita ma ta sa albarka in na gama shanye wannan kan eh, eh a ah, wannan zan je in sai da shi to eh. mutum mm, mm, magani kuma da kai ne da wuya wannan mutum magani wato da dabbobi ne suka haifa mutane da hayan ce jimina ce ta haifa dan obi wallahi tsarin sa da halin sa irin da na jimina wayo da madiri da madiri da madiri ni ne na shiru ni za a cewa na shiru <laughs> yanzu ai na fara lalacewa ma har wani neman shirya kai kana wani dafan kai na ka dauka <laughs> wata neman neman shirya nake da ma wata shirya eh na gama ta ta ayata a yanzu na fara fuskanci he wanda na zaba musamman ma na ci na ƙoshi wallahi ga baki ɗaya yunwa nake ji sahura kin san fa ban fa karya ba fa na fito ba kai alama ya nuna haka wannan uwar hamma haka wallahi tallahi kai ina jin ko kamar ina da wata naira ɗari ɗari sahura ba kya gajiya ina jin uwa la'ai yanzu kamar ta gama ɗan ah, ta gama ta gama amma kin san menene ne ni fa gabaki ɗaya fa na gama yanke shawara ma fa dole ne na zo na nemi wata sana'a ko da aikin karfi ne na ke yi ina dan samun abin da zan da zan rufa maka na asiri ba kullum in tashi bana ce sai na zo gurin ki na samu abin da zan karya fi su biyu ko kuwa to ai dole ne na yi ta maza ne hoɓɓasa saboda na ji wallahi ha amma a ce na tashi ina jin yunwa ba inda zan je in samu abin da zan karya sai na zo ki lokaci insha shikenan a salamu alaikum in ana harkar arziki ba a ta tsiya ba ta ɗarinta ke kuma ki karɓi ɗarin kai wa ya sa ka a cikin wannan sabgar kuma wa ya kasa da kai wala tana ya gaito ka in gwani mu ɗaya ba shi ne ya ci abinci kundura kundura ka fita ido na rufe ka fita ido na rufe na gaya ma An gaya ma shi kare ne? Ko an gaya ma matsiyaci ne? An gaya ma kowane irin kuɗi yake karɓa? Ko kare ne ina za ka kuɗi ka ba? Me ka magana kare a cikin? Ba kuma kare da kai ba. Shashen banza shashen mu. Ba kuma kare da kai ma kai. Sha sha sha. Baba. ba Allah. Wannan ni tunda ba so shi. To wannan in ba wannan mutum yana maka ina maka alheri. Kai gidan yari ne ka ba ka ba alheri. Dubu da banza. Ya kuma sha shaki yarin zuga yake. kar ka sake in na sake ganin ka kofa gina akan yarinyar nan sai ni ma Allah sai ni ma wannan baba ne maka iyaka da ne maka iyaka da ita wannan wannan wannan wallahi sai ka wannan saura ai <laughs> ba saura banza ya sha banza na kama banza kuma ki san yadda zaki ki rike shi hannu biyu biyu mm. ina da dubu ɗaya yanzu kaga yaron nan balarabe gabi ma haba ma. Ah. Ah. Ah, a a ba ba karma ba ai kar ai haka to to alhamdulillah to mm. ba matsala ruwa baba ruwa baba ruwa ya shau ruwa baba ruwa ruwa baba ka ci gaba da almanka to shikenan yawa to na ikon Allah ko daɗi na da Allah in ya tashi nuna ishara baya bari a ja lokaci kuma shi baki kawai abin da zai faɗa ya sani bai san me za a mayar masa ba yanki shi ya ce shi ba kare ba ne kyan kika ce shi ba kare ba ne ni kare ne mm. da Allah ya tayi nuna karen ya zo da wuri kuma ya karɓa ba ma ɗaya ba wa kana nufin babana ne kare na gaya miki gundura rashin kunya naka har ya kai haka kalli babana ka ce mishi kare a'a <laughs> baba na ne kare ke fa kika ce ni ki ba kare bane ni na san shi ba kare bane kika ce ni ni ni ne kare kenan ba za a karbi kuɗi na ba sai kare to kin ga da karen ta yi zuwa karma ya karbi guda uku kuma kin ga dole a yi da ni kuma ya ce ni ne mai na kama ki kama ayo ai yanzu ni na gama haɗa komai nan ya miki hadin gida na san irin wannan zumbura zumburan naki kin zo tun da sai ba man zumbura zumbura ke miki ne ku ka ki gaya min na tambaye ki ki gaya min ba baba bane mun muna tare da sani a waje guldura yazo ya ba da dubu ɗaya muka ki karba shine baban ya karba dubu ɗaya kuma ya kori sani ya karba dubu ɗaya yanzu ina baban nake ya karbi dubu ɗayan ya tafi ya tafi shikenan ya je ya ƙara bulbulo wata akan wadda ya dora ya je ya ƙara bulbulo wata akan kwantan ta jiya yanzu daga dawowarsa ya dawo a daidai kuma ya kuma koma umma da Allah ki nayi wa baba addu'a wa masa da daren gamin raba bai na ruwan kallo daga jiya ni zan masa ada wallahi tallahi ya wuce lalacewa in ma baba tasa iska zai fi ta tashi na ruwa na to ai umma da daya wallahi duk daya kamar ya daya ke na haifa ke zan cewa ki je kya gani ki fita ki ta ganin mutanen in ce miki kiga alheri ki je ki ganshi amma ba shi ba billahi alazim ya fi iska tashi ina ruwana da shi shekara nawa nake zaune cikin kunci da bakin ciki ni yanzu ni zan zauna masa addu'a shirya kar ya shiryu Allah ya sa ya fitan tebur sha giya ba i ta bulbula kaga yau akai arba'in ai ta wannan ta marko. a iya gyatuma ya ta kai yau akai ada wanka ayo ai ka san tunda giya ta rasu na dauka ta mai 40 nan a na manta kuma yi Allah raya. Makociyar mu ba ita ba. Allah ɗaya ba. Amu amu. Salamu alaikum. A na da kasa. A shiru. Bismillah kai ma ka zo ka ce a numunna. Masha Allah. Yau ka san muka ya da wanka mu ma. Eh. Wallahi. Yau a gidana aka ya da wanka ne aka yi wannan. Gaskiya ne. sannan ku wato na jima ban ja girki me dadin wannan mangawa to ai yarinya ta zo da albarka tun akwai eh akwai tun akwai Assalamu alaikum na dawo. Wa alaikum salam. Ina ne fatan ne ba wani abu ko? Ba komai. Ba komai. Dama ina ji kamar wai na dan bata muku rai. A ba komai. Ina cin abinci ne ba a san magana. Ya gware. Allah ya baka. Gondiya. Ya ga mana hau. Ya ga ko kwandasa ne shi? Wallahi. Kwandasa mana Gashi nan Gashi nan gondira. To ha a gaya an regaya bayan ko da ya sha giya zuwa zai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yau da gobe da jibi da gata da cita da basura da sauransu. Ya kawo Ni Ka ana domin kuma. Gundira, gundira, gundira, gundira, gundira. Dan Audu. Hmm? Hmm? Gundira, gundira, gundira, gundira, gundira. Ina kuɗi na. Ba Musa. Ina kuɗi na. Ba Musa ina wuni. Ina kuɗi na ba. You waiting for me. You waiting for me. I want to talk this car. Eh, eh, Wallahi in kai ka arcin naman nan. Kuɗi na sun fito. aje na kuɗi na kai ga ko aljihu babu na ji ba komai ka baka da komai ba komai ya labarin kuɗi babu kai hakuri kai hakuri baba ban kuɗi ko kai na turmono saka ana kai hakuri baba kai hakuri ni zaka wulakanci ina zaman zama na ka zo kai udaran ah! ah! wallahi ka kai kai kai kai kar ba a a gaya arne gaya ne mun iskanci ai gaba muka bashi wa baya ba Gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera. bashi da kirki, baya jin magana, ya tsokani kowa, inda har na tina. Ruwa baba, ruwa baba, ruwa, ruwa baba, ba shi duban girmansa shi ruwa baba. Hello? dai

Eh. ka san mutum halinsa gaskiya shi ake faɗa ƙwarai ko yadda Allah ya kada amana ka ƙara gode wa Allah insha Allah duk garin ko ba haka kake faɗa ƙwarai ko amma ai ba kuma bane ba gaskiya ne yawwa to kuɗi ne na amana gaskiya ne a hannuna shi za a yi hmm. amma kafin ya taso ba ka ka ajiye ka adana mu lokacin da Allah ya sa bikin ne ya tashi zan zo karɓa hmm. ka ji ko hmm. amma ka shaidi ka shaidi kar ka kuskure ko wannan yarinyar kai na ta gani ta san baka wani kuɗi a jiya duk lokacin da Allah ya kai lokaci aka bikin ya taso zan zo sai muku sai in karba kuma kai mhm. ba ji bane ba? Eh, duk da ne duk na na ka bacci a duniya ka bacci eh. ka samu guri yake kyawun guri ka ta gani wannan yarinya an gama ya saboda an gama Allah mun <coughs> Allah sa abin ba ba wani hauki eh. ya haka haba mudu ka sa kuɗi a aljihu me yake za ka sa kuɗi a cikin takan jira saboda barayi no to ai aljihu sa aljihu ko ba gaskiya ba eh ka aljihu ka in ka ka canza ka sa wata kala da mukatta ne kuɗi ba ya adabu kowa mu za wa ishanti auren sahura ai sai ni bugi sai bugi babban gora sai magogin karfe gondira ba ganin kowa da mutunci Gondera. Gondera. Gondera. Kai, modi gatan duniya. kwatakwala ne, muskilin ka dangare sai bango ruwa ah. mai hanya goma ko kai gaske akwai ta baya ya na ganka da rana haka bai faru ai ka da rana wallahi nan da hakan na yana dai gidan ka zai gidana eh dai lafiya dai ko a lafiya dan wallahi to mu karasa gidan a nan ma zan yi magana mu a nan a nan ma zan yi to ya gidan alhamdulillah abin da isa na taho ka san da shiririta ko ba gaskiya ba iko na san haka to gudun wannan shiriritar kuɗi ne a hannu na karɓi basu a guri na je ta ciyo ni in kwasa in taɓa kuma ji kunya za a siya maka dankali a aji a eh. akwai wani muhimmin abu ne ya taso to to abin da isa hmm. kar a ji kunya shi yasa nace ce bari in kawo maka idan abin ya taso daidai ne na'am ko ba gaskiya ba eh gaskiya ne gaskiya ne shi sha'anin eh. kuɗi shari'a kuɗi eh kirgawa a ka kirga ka tabbatar da nawa ka ban a kirga da kanka oh. ka rike malidar da tara talatin dubu talatin eh ina gani ya dai a ah, daidai to sati ai na ga dubu talatin to da na zo eh dan Allah ka kudi ne kunya ni na dauka ma dankali za a saya ma a ajiye saboda a a eh ai wannan magana take kan nan eh. ai tafi dankali ko Allah wallahi wannan za ka ji kuma menene ai to in Allah da ni kuma shari'a kuɗi amana eh. ka san ni da ita nagode wallahi yadda take a cikin lidan nan to in Allah da in za su koma hannun kama alira za su koma wai kura na da jaririn kura kashe ka dawo alhaki ya kyale ka wata ranka ya banna wai Allah na to a dawo lafiya Allah ya tsare in Allah da ni ko wannan to wannan bai kamata ma an tsaya nan ba gidan ya kamata in je in aji eh sahura lafiya kuwa na ganki a irin wannan lokacin ko wani abin ne kuma ya kuma faruwa kai ka kalar sani ai kai zan tambaya ko lafiya kwana biyu ne na gaba ka zo bishe sa gaskiya ne kuma kwana biyu na yi kewar ke sosai mako to amma me dalilin da yasa kwana biyun baka zo ba sahura yanzu ke baki kalli dalilin ba duk irin surutan da mutanen garin nan suke yi a kaina a kan gidanku da mahaifinki amma din na kau da ido na danna zuciyata na haƙura saboda irin sanda nake maki amma mahaifinki duk bai kalli irin wannan ƙoƙarin da na ba ya ci mutunci na ya kore ni ya ce na sake zuwa ƙofar gidansa haba sahura ai ya kamata a ce kin kalli wannan a matsayin dalilin da ya sanya ban sake zuwa gidanku ba ya kamata a ce ke maki bibiyan nan amma me yasa miki ah, ah, ah, ga dan mara mutunci me halaka da wannan niyyar me halaka da ita ah, to nan kofa gidanka ne ai ji nake kofa gidanka ne kaman iyaka da shi kace kar na sake zuwa ni kuma nan kofar gidanmu ne ita ce ta zo ta same ni ke wannan wurin ko kun karya ki tashi wannan wurin ko kun karya ki in ban karya ki ba da ke wallahi sai karya ki bas kai duk ran ko zuwa ta wurin ka ka kore ta ko ki mutuncin ka wallahi tallahi a kofar gidan ka ke da izini da shi ba kofar gidan mu ba to shikenan duk sadda za ta zo kofar gidan mu ni kuma sai na saurare ta tunda ina santa to ko zuwa ta ka kore ta ba na yi maka iyaka da ita ba zan ka sake mata magana ba zan kore ta ba ai ina santa to shikenan to ka ci gaba da saurara ka ci gaba da saurara zan kusa daure ka wallahi wallahi sa daure ka wallahi na gaya ma ba kai ba ita ka kiyaye ta na yi muku iyaka da ita ba ka da ita iyaka ni ne nake zuwa kofar gidan naka ko ka kuma gani na kofar gidan ne duk sanda za ta zo kofar gidan mu wallahi ba zan kore ta ba saboda ina son ta ba zan kore ta ba Habiba! Habiba! Habiba! Hikina ne, ba ni ke san ido na ne ya faɗi, ya gani garara garara wani lokacin na ta taki. Tsakaninka da Allah, kai yanzu abin da kake ya kamata kenan. Sallama salamu alaikum ta gagari ɗan musulmi. Ina ina take wani yarinyar? Ba ta nan na aike ta. Ina kika aike ta? kamar ya ina na aike ta eh. ni na san inda na aike ta ba kuma za a gaya maka ba to abin da nake so da ke isar kadagi wando ta raka sarawar sahura ne mata miji mu ne. miji waye shi ah gundura gumme gundura <laughs> na fuska jiyara yana da kirki yana da mutunci <laughs> akwai farare a hannunsa <laughs> duhu na dukan duhu wai bakar riga ba kobo ban gane bakar riga ba kobo in mana ja ya fado ja ya dauka. kai ga ka dukan shaho ka hada ta da girbin haka haka kiɗan girbi ko mugun kiɗan girbi ma bai magana kiɗan girbi ba sa amfanin sa sai mai to ina tabbatar miki ko kin ki ko kin so shine mijinta miji ma <laughs> wato ni ban gama fita daga ciki ba ita ma ta fada kuwa ita yarinya halin da nake cikin shekara da shekarkaru ita harira kwarai kuwa ina zaune cikin tashin hankali shekara ita tuwa a ciki ita ma a jefa take aminu alaikum assalam a'a halima san da zuwa bari mu baki a a'a yi zaman ki ba zama bane ya kawo ni ka din mijinki na kawo miki ka shedi kuma ka shedi jiya na zo ina tafiya a biyo ni a hanya ake min dan kira ake min fito iya min sigina ikon Allah kin ji ba haka ma kwanaki fa ya mini fa Ki jaraba ce ta ce jaraba ce ta kaki biya ka sha yi man kas kana min sigina kana min fito to ban da abin ki kince ya sha yayi man kas wanda ya sha yayi man kas ina yi kai ma ka saka shi a cikin layin mutane bari ka lissafa shi a mutane wannan wannan abin har ma ke zai bata miki rai ai ko malam ba zai wannan addu'a ba dan ba zai shiri ba abu ka gane ta ba eh, ki sai idan Halima ce fa ta gidan liman. A baka gane can baka je kake kashe mata ido kana mata sigina. Halima ai ban gane ki ba ai. Ai to gani ne kin yi fes wallahi tallahi. Kin ji ba? Yes Halima. To aniya ka tabi ka. Kai Wai wata irin rayuwa ka sa kanka a cikin wato a gaba na ma kana gaya mata ta yi fes to na tabbata ka yi abin da ta ce din. Yau da kin tunanin ƙarya nake miki bi na fa'i faran nan fa ike mun fa fito fa. jiya ma fa haka isa ta kwatanta mun fa wallahi duk zai aika shi da manyan yanzu zai aikata wannan duk abin da aka tayar ba zan musu ba abu ɗaya ne zan musu to ni dai ke masa magana gaskiya in ya sake mun zan gaya malam a ki gaya wa malam kawai dai dan Allah da annabi muna bara addu'a addu'a ba za a yi masa ba za a dai a mu mummunan mataki a kan abin da yake mu ba a yin ba kuma tun yana siginar a titi wata rana sai a aika aika yazo cikin gida addu'a nan kina mai yarsa tana mai Allah bai shirye shi alaikum salamu abin nufi ai in aka haɗu da watsa tsaya cikin bayi in Allah ba a yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba sai ya shafa a jama'a da yawa ki ya ku ya ku ya shikenan ya ku to ya ce ya ce ki hakuri shikenan na tafi to a ba za ki dan zauna ba a'a yau wani zamani da aman kashe shedin sa na kawo miki shikenan nagode aiki ma nake a gida na fito saboda tun jiya raina yake a baci to Allah ya bada hakuri sai an jima a da malam a malam an yi ta mai zubar da kuɗi ba kai ba ka gama ta mai zubar da kuɗi Gondera, gondera, gondera, gondera, gondera, gondera, gondera. Bashi ganin kowa da gashi gondira, bashi ganin kowa da mutunci gondira. Gondira, gondira. Gundira, gundira, gundira, gundira, gundira gashi na Gundira, gundira, gundira, gundira, gundira ya taho. Gundira. gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera